amma ba'adu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu iyaye mata da muka haɗu a wannan farfajiyar makaranta wato kulliyatu abubakar majidadi al-islamiyya da ke nan cikin garin argungu muna ma Allah godiya cikin yardarsa da amincewarsa da ya sake ba mu damar haɗuwa domin ci gaba da karatu wannan littafi na sahihul adabul islamiyya wato ingantattun ladubban musulunci yau za mu tashi wato darasi na takwas insha Allah kuma wanda ke da littafi zai duba shahi na saba'in da shidda za mu tashi shahi na saba'in da shidda muna magana ne dangane da adabul masajid wato ladubban masallatai jiya ma ambace ladabi har kusan guda shidda yau kuma za mu tashi ladabi na bakwai mala ce yana daga cikin wato ladubban masallatai ma'ana ladabin shiga masallaci ko zuwa masallaci akwai salatu raka'ataini tahiyyatul masjidi qabla julus wato sallatar raka'a biyu wanda ake kira tahiyyatul masjidi wato gaisuwar masallaci kablar julusi kuma wannan tahiyar da ake kira tahiyatul masjidi ana yin su ne kablar julusi gabanin mutum ya zauna wato da ka shiga masallaci kamin ka zauna to sai ka yi kokari ka yi wannan nafilar a biyu kuma bayani ya gabata ita wannan sallah ta raka a biyu da ake wanda kira tahiyatul masjidi tana daga cikin zawatul asbab wato babu lokacin da ba a yi ko bayan la'asar ka shiga masallaci to sai ka wannan nafila raka'a biyu sannan ko bayan sallar subahin ne sai ka wannan nafila raka'a biyu Allahumma sai in ya kasance mace ba ta da tsarki kun ga akwai malaman da a ganin ko da mace na cikin lalura in dai ta yi kimcin kanta tana iya shiga masallaci ta zauna domin sauraron wasu darussa akwai malaman da ka ganin a'a mace in tana da wannan lalura ba za ta shiga masallaci ba wallahu a'lam mala yace fa fi sahihaini ya tabbata a cikin buhari da muslim wato an abi qatadata radiyallahu an daga abul qatada Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala lalle annabi rahama tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce da iza kala a kuma masjida idan da ku ya shiga masallaci falyarka ya yayi nafila a biyu kuma manzo Allah ce qabla an ya jalisa gabanin ya zauna shi yasa malam shi ma ya kama maganar kablar julusi gabanin zama wato ita wannan nafilar ana yin ta ne gabanin a zauna mai iziya ya ce idan har mutum ya mance bai yi wannan nafilar raka'a biyu ba sai da ya shiga to ko da ya zauna yana iya tashi daga baya ya yi wannan nafilar raka'a biyu saboda ya riga ya mance wannan ba laifi ba ne hatta laukan al'imamu alal mimbari malaici hatta da ran juma'a ne liman yana saman mimbari idan mutum ya shiga masallaci sai ya yi wannan tahiyatul masjidi wato raka'a biyu hujja akan wannan wa fi sahihaini aidan ya tabbata cikin Buhari da Muslim kuma an Jabir ibn Abdullah daga Jabir dan Abdullahi radiyallahu anhu Allah shi da aikinsa yace ja'a rajulun wa nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yakhduf wani mutum ya zo alhali annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yana hudu ba yawmar juma'a ranar juma'a faqala sai dai annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce ma wannan mutum a sallaita ya fulanu ya kai ne. ka yi sallah ma'ana ka yi gaiso masallaci ƙalala wannan mutum ya ce a'a ban yi gaiso masallaci ba ƙala sai annabi ya ce ƙun farka arka a taini to tashi ka yi raka'a biyu kun ga bawan allah na sai da ya zauna ya sami iziya ce idan mutum ya manta bai yi ba ya zauna in ya tuna sai ya tashi yayi yanzu ga wani bai san hukuncin ba ya zauna bai yi ba sai annabi ce ya tahi yayi wannan shi ke nuna mana wato waɗannan nafilolin suna da ƙari ƙwarai da gaske idan mutum ya shiga masallaci ya yi zaune bai yi tahiyatul masjid ba to sai an rubuta mai zunubin bai yi tahiyatul masjid ba saboda ita tahiyatul masjidi wajibi ta ba wai mustahabbi ta ba kun gane umarni ne manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya bayar don haka malamai suka ce wannan umarnin wato yana hukunta wajabci ne domin babu wani dalilin da zai fitar da umarnin ya zama na wajabci ya kuma na mustahabbanci saboda haka abin kuna wasa da shi ku ba kima kwarai da gaske saboda abu ne mai daraja abu ne mai kima kuma ga ladar da zaka samu sannan ka ɗauke wa kanka zunubi Allah ya sa mu dace yace rawa muslimin fi sahihi an jabir ibn abdullah imam muslim ya rawaito hadisi a cikin ingantaccen littafinsa daga jabir dan abdullahi yace ja'a sulaykul gadafani yawmar juma'a wani mutum da ake kira sulaykul gadafani ya zo ranar juma'a wa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hudu annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana hudu ba fajalasa gada fani sai ya yi zaune faƙala lahu sai annabi ya ce ya salaiku ya kai sulaikul gadafani ƙum farka a ta yi tashi kai a biyu wata jawwas fihima amma ka taƙaita a cikinsu nan me ake so a nuna mana idan ka shiga masallaci ana wani darasi ko liman na hudu ba to idan ka zo yana hudu ba sai ka takaita nafilar ko da fatiha fatiha ɗaya ka karanta ko ba karanta sura ba Ka ga wannan nauyin ka sauke shi kuma ke samu ladar da ya kamata ki samu an gane ko sannan abin da ake yi na hudu ba ko na wa'azi kada ya ɗau hankalinki domin yanzu idan ki shiga masallaci ana wata muhadara in ki ja dogon karatu wajen tahiyatul masjidi to hankalinki na iya komawa wurin karatun nan da aka yi sai zalladar da ya kamata ki samu baki same ta ba annabi ya ce masa tashi kai raka'a biyu wata tajawaz fihima kuma ka takaita a cikin waɗannan rako'in guda biyu ma'ana ka takaita karatu an gane ruku'in ma kada ka yi dogo irin wanda ka saba tahiyyan ma kada ka yi abin nan sajada kada ka yi doguwa ta takaita sun maƙala sannan ya ce iza ja hadukun yawmul juma'a iza ja ahadukum yawmul jumu'ati idan ɗayan ku ya zo ranar juma'a umarni na ya bayar idan ɗayan ku ya zo ranar juma'a wal imamu ya haɗubu liman na hudu ba fal yarka a ta yi ne yayi raka a biyu wal ya yatajawaz fihima kuma ya takaita a cikinsu. su to wannan shine dalilin malaman da ke cewa ko da mutum ya tarar da liman na hudu ba ranar juma'a wannan nafilar a biyu sai ya yi su akwai malaman da ka ganin ba a yi idan liman na hudu ba ba a nafila su kuma yi hujjarsu hujjarsu Allah ya ce idan ana karatun Kur'ani, fastami'u lahu wa ansitu ku saurara ku yi shiru suka ce to wannan hukuncin ya kunshi cikin sallah ne ko wajen sallah hudubar da ake yi cikinta ana karanta ƙur'ani to bai kamata ana karanta ƙur'ani cikin hudu ba kai ko kana sallah ba sai suka ce don haka ba a nafila wannan lokacin wallahu a'lam wato ladabi na takwas at-tawkir ila salati was-saff al-awwal mutum yayi sabko zuwa sallah sannan wasaffil awwal mutum ya yi ƙoƙari ya samu sahun harko ku ja kunnan mazajenku duk namijin da ka nema albarka ga rayuwa ta yake son alheri a rayuwarsa iyali ne su yi alheri su samu albarka ya yi ƙoƙari ranar juma'a ya tai da wuri babu wani uzurin da mutum zai iya kawowa ya ce wai shi uzuri ka za ka hana mai jama'a yanzu inda wani abin duniya ne ake yi wani program da ake na duniya an gayyace mutum ai zai te da wuri idan bukata zuwa da wurin ta kama baka da wani girma baka da wata daraja face sai ka bi Allah duk wanda ka gani da girma da daraja in bai bi Allah ba wallahi sai Allah ya nakasa shi wallahi sai Allah ya turmuza shi suna ne ma Allah na mantar da mutane suna ne kun fahimce ni da ba kowa na jin sunanka ana cewa wane wane ba to in Allah ya taya wulakanta ka cikin duniya har da sunanka sai ya hita bakin mutane kwata kwata ba a tuna da kai wallahi mutane sai ya tara su da Allah To da haka dukkan jini na duniya da za ka samu addini ne muna jin damuwa sosai muna gaya ma manyan 'yan siyasan mu muna faɗa ma 'yan kasuwannin mu muna faɗa ma manyan 'yan bokon mu muna faɗa ma hakiman mu sarakunan mu wallahi ran mu bai muna daɗi ba ma ganin su da wuri masallacin juma'a ba mu jin daɗi wallahi kamata tun daga honorable kansila har sama ranar juma'a ko da ƙarfe ɗaya ka yi jin mu ganin su sahun gaba to a rena muna da wayo da za a ɗauki hotonsu a ce ga juma'a gari kaza sai a ga wannan tsohon gwamna wannan tsohon mataimakin gwamna wannan abin nan tsohon sanata wannan sabon sanata wannan tsohon dan majalisa wannan sabon dan majalisa duk su mamaye sahu na ɗaya da na biyu ya nuna addini ya samu daraja ko bai samu ba to amma sai ka ga galibi an al'adanci wannan su manya ne saboda haka ba su zuwa sai ƙarshe daidai liman na zuwa ko suna zuwa in baka annaya ba ko da haka zuwa mala'iku da abbakin masallaci suna rubuta sunayen mutane sun naɗe takardunsu saboda lokacin nan ba kai ne babba ba kome matsayinka yanzu a jiha wa yi kowa matsayi ba gwamna ba to a wurin Allah liman ya yi gwamna sai in gwamna ya bi Allah irin yadda liman ka bin Allah saboda haka ranar juma'a ko kai waye liman ya yi ka matsayi don ka shigo mala'iku ba su biyo ka amma liman da ya shigo kofar masallaci tawagan mala'iku suke biyo shi duk mala'ikun da a tsaye bakin gasar sun biyo shi an yi mai rakiya sai ya shigo masallaci yana isa bisa membari ya hawa hudu ba sai suku saurara ban manta wani babban mutum wata rana wani limamin juma'a ya wuri ne da ya zo ya gaishe shi ya mai gaisuwa sai da ya mike tsaye ya ce ai ni ya kamata in gaishe ka ya ce a'a sabbe ne ai kai babban mutum ne ya ce wallahi kai a babban mutum ya ce wanda duniya ka taruwa jama'a ka taruwa ya jagorance su wallahi kai babban mutum ya ce yawan mukamin da Allah ya baka kolin mukamin duniya a ce mutum na wannan mukamin wanda Allah ya baka wani mukami a gabanka ƙaryar banza wanga mukami na wata rana ina cikin jin daɗi aka ce lokacin da ta ta amir ta ya ce an mukami mukamin da za a ce kuma lokaci na an kaɗi ban min in na shekara kaza wannan kujerar na barta an mukami ya ce wallahi kai a babban mutum to kaga shi ya san aike shi shi Allah ya taimaka ya gane amma wasu ba su gane ba sai su ta ganin wai wai malaman addini wai girman kai suka yi musu yanzu mu dinnan duk dauka aka wai girman kai ga mutane wallahi malamin nan matsala gare wallahi girman kai yayi mai yawa wa suke so wanda kullum zai zubar da matsayi ne da mutunci ne yayi ta biyar su su sai ta wahar sai saboda galibin manyan mutane 'yan siyasa 'yan kasuwa duk wanda a tare da su galibi ba shi kace ci unwaninsu ba wanda a geye yana adawa da su shi ka ci unwaninsu sai yan kaɗan daga cikinsu illa man rahimallah sai wanda Allah ya marhama jin mai cin su ya babbace su shi suka jawa ga jiki su ne mai goma na arziki to muna kira gare su da babban murya idan wannan sakon ya kai gare su wallahi akwai wani abu da ya bani mamaki wanda na gani a wata babbar coci da Abuja kun sani abuja akwai central mosque akwai central church ko to a wannan cocin wallahi abin da ya ban mamaki duk sadda an ka ce ranar lahadi ta zo jonathan kana gani ne cikin lokacin kana gani ne sahun gaba yanzu wanga da annan mataimakin shugaban kasa sahun gaba za a gani duk wani minista duk wani sanata duk wani mai inda kiristan na sahun gaba za a ganin shi kuma da wuri suka zuwa babu mai yadda ya ce wai ai shi babba ne da a kujera ta ya san ko ya makara wala ba su yadda to amma mu sai ga addini mutane suna taimaka addinin su rikon kasai narkashi wannan bai dace ba Allah subhanahu wata'ala ganin dama ta ya ba ku wannan matsayin ba don kun kowa zanen jiki ba ba don kun kowa matsayi ba ba wai kuma don wata ƙaunata da soyayya tsakaninku da ku da shi ba babu wata kauna da soyayya da a tsakaninka da mutum wanda kasa Allah ya baka kujera in dai mukamin duniya na ba shi ka nuna Allah na son mutum ba kai Allah na son mutum aikin addini a gane ka sahun gaba shine arziki ku yi hankuli na tsawaita wata rana talakawa eh suka kawo karan masu kuɗi wurin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa masu arziki fa sun tsere musu ga su suna sallah kamar yadda suke sallah suna azumi yadda suke azumi suna sadaka da mafificiya ko rarar dukiyarsu amma su ba su yi suna yanta bayi da dukiyarsu su talaka na ba su da abin yantawa saboda haka manzon Allah ba mu abin da zamu wuce su annabi ya dauki zikiri ya ba su masu arzikin nan da yake mutanen albarka ne suna jin zikirin nan su ma sun ka rike talaka sun ka sake koma suka ce ya manzon Allah zikirin nan da ka bamu su ma masu kuɗi na yi Ya ce to ku yi hankuri zalika fadlullahi menene fadlullahi a baka matsayin duniya kuma a baka dama addini sai wanda Allah ya zaba in ka ga Allah ya ba mutum kuɗi ko ya ba shi mukami kuma ana gani ne wurin addini ba ja da baya to wannan mutumin ya yi arziki alama ta da ka nuna wannan mutumin ba duniya ɗaya ta ba har da lahira Allah zai daga da rage shi to ina kira gare ku baki ɗaya wani abin jin daɗi ne gare mu game da wannan in Allah ya baka wani matsayi kakka bari ka manta da addininka Allah ya taimake mu kuma na sha faɗa mu abubuwa na addini kamata a ce ba sai mun ta gida gida ba muna bara shi yasa ni kullun ra'ayina ya sha bamban da na kowa ni dai wallahi ra'ayina yan al'amari ya taya na addini mu zo mu haɗa mu yi haɗaka ni in kawo ke ki kawo mu yi ma addini aiki iya abin da muka iya yi kawai shi ne saboda wani lokaci an ka jefa da abin nan maganganun da ka biyo wa baya Allah ɗaya san iyakarsu eh to saboda haka Allah ya kare mu to wannan kun ji abin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake gaya masa sun maƙala sannan ya ce idza jaa ahadukum yawmal jumu'a to shi ba shi bane ko A tabkir ila salati was-saff awwal fa fi ya zo cikin buhari da muslim an abi huraira ta radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kala annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya ce law ya'lamu nasu ma fin nida'i da mutane sun san falala da alherin da ke cikin kiran sallah wasaffil awwali da mutane sun san alkhairi da falala da ke cikin sahun warko summa lam yajidu illa an yastahibu alaihi sai ya mutum ba zai samu damar da zai kiran sallah ba sai an yi ƙuri'a ko mutum ba zai samu damar da zai shiga sahun harko ba sai an yi ƙuri'a lastahamu wallahi da mutane sun yarda a yi ƙuri'a don su samu su zama ladannai don su samu su zama mi sahun gaba to ba sani ba ne da sun sani da ba su yarda ba walau ya alamu na mafi tahajiri da mutane sun san fanar da a cikin yin sauko masallaci lastabaku ilai da sun yi tserere ne ya zuwa masallacin ba wai su yi gudu ba a asiri gegeniya yau sai na rigewa ne yau wani sai na rigewa ne yau ba satin can sahu na uku na samu satin ga sai na samu sahu na biyu Ka yau sai na samu sahu na farko eh da a ce mata na zuwa masallacin juma'a da sun ga mamaki kai da sun sha mamaki wala ku zaune musu mazaunayi mutum na ji na kalo ya ci eh to ku yi hankuri eh sai ku yi hankuri eh da sun sha mamaki ina gaya muku wallahi in ka je sahun gaba wato ku saurara wani abin da ka ban mamaki na faɗi maganar ga kuma na sake maimaitawa ni abin da ya ban takaici jama'a kai hadda malaman addini masu wa'azi masu tafsiri masu karantarwa masu firi hudu ba sai ka isko sahun gaba duka galibi waɗanda a sahun gaba wallahi ba wanda sun kai karatu na ba kuma baka tashe sun da mutum ya tun kare tara sai ka isko wanda ko karatu bai yi ba shi na a sahun gaba wa'ai da ka iya da shi amma duk da malumma na addini sai ka isko su can sahu na goma ka tsinci wani babban malami in dai ba ma za a yi mai ba don yana malam azame wani kafin ya zauna wallahi mai yawan su ko su ba su samu kuma ina jin ku duban ma idanunku da yawa kuna ganin su sha biyu na rana sha biyu da rabi sai a ga malami yana ta didima ta yana ta aiki ne ran juma'a to ina unwani wanda ɗaya adda wanga uzuri limamin juma'a shi limamin juma'a kaga daman shi ba a sai da wuri kuskure na ma ya ce da wuri ya ce wai bari ya shiga masallaci ya yi zaune wai hijira lokaci kuskure na shi ba a ya ta da wuri sai dab da lokaci to wannan abin gaskiya ku ja kunnan 'ya'yanku da ɗiyanku ku nuna musu muhimmancin wannan abin nan walau ya alamu na mafil atimati da mutane sun san falalar da ke cikin sallar isha'i ita ake kira al'atama wasubuhi da mutane sun san falalar da a cikin sallar asuba ta'uhuma da sun zo masallolin ga guda biyu walau habawan ko suna rairahi a ce sai kayan rairahi za ka iya samun damar zuwa masallacin abin nan sallar su bayan sai kayan rairahi za ka samun isha'i wallahi inda mutane sun san alherin da a ciki ko da rairahi da sai sun kai kansu wallahi akwai wani bawan Allah da na sani wallahi haka yanzu haka magana gada aka yi haka aka ɗauka ta duk da yanzu ya bar zuwa saboda layar ta ya kwarai amma ya yi lokacin da mata ta ka caccaɓo shi ni na ganin ma ido na irin wuraren ƙarhe hudu da wani abu kusan su bayan mata ta ta caccaɓo shi sai ta kawo shi bakin ƙofar gida su ko ɗiya su ɗauka a aza hadisa mashin Ɗanai ya sa wanga hannu nan ya riƙe haka ya sa wanga nan ya riƙe haka wala haka aka burɗaɗa mashin da shi sai masallaci don ya samu sallar subahin a tattaɓe shi a zahabi sahu haka ba Allah na wallahi sai yanzu da ya kai bai iyawa nan dole an ka bari wallahi hayya in ba yanzu gaba yan watannin nan da rashin laya mai tsanani wallahi ba Allah na haka aka yi mishi to me in ma kana da wata matsalar da kilan in ka shiga cikin mutane suna kyamarka in ka taya aje ka nesa kamar yanzu a ce ga masallaci yana da tsawo sai a kai kamar can karshe sai da can sai ka bi sallar ka dai to ka samu sallar mutane na wasa da addinin su jama'a shi yasa kuwa ga muna ta shiga wahala muna ta shiga tsoro muna ta shiga firgici eh saboda muna nakasa addini saboda haka yayan uwa akwai aiki ja wallahi gaban ku lalle ku caccaki ɗiyan nan naku ka tabbatar da ƙarhe goma sha ɗaya satin ga ta yi ma masallacin juma'a ka tabbata ta yi in kana faɗa girma da arziki ga kanka in ba haka nan ba in ci zarafinka ko abin nan da na kai ma in bare maka shi eh shi ya daidai abin nan da na kai ma in bare ma shi son na kai ƙarye goma sha ɗaya ka taimaka masallaci juma'a Allah ya samu dace wa wa inda nasa'i ya zo a wurin imamin nasa'i bi sanadin hasan an barra'u bin azib daga barra'u dan azib Allah ya ƙara masa yadda anna lahi, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qal annabin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce inna laha lalle Allah wa mala'ikatahu da mala'iku ne yusalluna suna yin salati menene salatin Allah menene salatin mala'iku kyakkyawan yabo da Allah zai dinga yi mutum su kuma mala'iku kyakkyawan yabo da addu'ar da za su dinga ya maka Shi ne salatin suna yin salati ala muƙaddami muqaddami akan sahu na gaba sahun gaba sahun sallah ne sahun makaranta ne wannan sahun dai na gaba in dai aikin addini na kana cikin yan sahun gaba to Allah da mala'iku su ne maka addu'a ba wai sai sahun sallah ba yanzu wanga sahun tun sada sun ka zauna Allah na ne musu addu'a ina abinda kuka faɗa wuri na na muku alƙawarin zan ba ku shi tozarta ban bari ku tozarta wulaƙanta ban bari ku wulaƙanta ke na san ki kuɗi na kike so zan baki ke ko haihuwa ta zan baki ke ko zaman lahiya da mijinki zan baki ke ko kaza ke ko kaza duk zan baku yasa duk ku kun sani in ba ɓoyewa kai ba kun san alherin da a cikin zuwa makaranta shi yasa ba za ku bari ba ba ku bari ba duk damuwa da ta tinkari mai zuwa makaranta sai Allah ya kura mai ita duk damuwa da haka je ka zo wurin nan da ka so wurin nan matsalar nan damuwar nan an yi mai ita in ka ga damuwar nan ta da sai in ka tsaya wurin ga to jama'a abin da haka kuma ai muna da manyan mata a garin nan masu kuɗi manyan 'yan kasuwa suna son su zo wurin nan ina Allah bai bari suna so ai wace muku ba su so wala su ne muku hasada karatun nan da Allah ya baku su ne muku hasara gane wani abu kai ba duk ba su a ce yau karatun nan da kun kai suna son ka yi shi ba wallahi inda sun samu sa'a sun yi karatun nan komi ba a yi da ku ko ya agaji ba a baki ke wallahi ko ya agaji ko ka baki agaji baki da ko sisi baki da ko ebbe wa ka baki agaji balle a ce wai ke ki a kaza wa ka bari ki zan kaza duniya ta masu ita tawa eh wallahi ba su bari ilimin nan na da Allah ya baku shi kuma wallahi ɓoyewa na suka yi abin nan na nan na ƙunarsu amma ku ba ku gano ba to ku gano ku gano daraja ku karatun kima ku karatun ba don kima karatun ba wani abu sai ai muku walakanci kun gane mu muna haɗuwa da manyan mutanen nan Allah ya sa musu kwarjininmu da tsoronmu Allah ya jewa musu kwarjininmu sai a ga mutum in ya gama da kai jiki ne magana ta ga ta mana ga ta mana ya gida mana ya kokari ya kaza ta ce lahiya lau lahiya lahiya saboda Allah ya jewa musu wannan kwarjinin inda duka ga mutum bai ganin kiwon masu addini addini bai damai ba eh Allah ya sa mu gane mala'iku da Allah Allah subhanahu wata'ala da mala'iku nai suna yin addu'a ala saffil awwal ko ala saffil muqaddam sahu na gaba wal mu'azzin shi ko mu'azzin mai kiran sallah wurin ga Allah ya sa muna da wadda yake ladar akwai duk wurin ga ko kuna cikin masu ganin cewa kiran sallah na kawo kiya don kilan shi yasa ana cewa wai mai kiran sallah wai bai arziki wallahi ƙaryata to ku tsaya mu dawo to babu dako yanzu duk wurin ga babu wani ɗan ta hikila ladar masha Allah ga wata mun samu ga wata nan mun samu biyu uku hudu mun samu biyat mun samu mutum biyar eh nawa sidda bakwai to mun ji ina waɗanda mazajensu suke ladannai ina waɗanda mazajensu suke ladannai babu eh? babu matan ladan wurin ga to ku saurara ku ji falalar kiran sallah don ku zaburar da ɗiyanku da mazajenku su zanyi a saurara kuma kada maka radiyo ban san ko ba sai in ga malamai na bar barma wayanda ba malamai ba kiran sallah da wahala ga wani babban hamshakin malami ya zama ladani eh ba su bari eh eh kyama ta yi eh, mu yanzu a ke ga yanzu abdul da ke gani kiran sallah yana kiran sallah wa isa ya hana shi hana shi hana shi in ka kawo ka hararai don ya yi kiran sallah in ce kawo dalili kawo dalilin hana mai zama ladan dalilin da aka kawo wa na cewa yana daga cikin sharuɗan ladan ya zan baligi malamai sun yi biyar dalilin ba su ga hujja ba don haka ko mutum bai balaga ba yana iya ladanci in dai ya iya ladanci ya iya lafazin kiran sallah ya salla dubban kiran sallah da sauransu ni allahi wani na cewa eh, to ai wani lokaci yaran ba su kula da tsalki waye waye yana iya kiran sallah tana bai arwala ba to waye ce maka sharadi na sai da arwala a kiran sallah sallah a sai da sharadi aka yi amma kiran sallah ko babu arwala an kai kiran sallah yayi iya dai sharadi ne na kamala ya hi kamala a ce ladan na gama kiran sallah sai in za a tada sallah a yi sallah da shi amma a ce ladan zai ya yi kiran sallah sai a ce to za a tada sallah ce ina ladan sai ce gani zan yi arwalla to kun ga babu kamala amma ba lahi bane wal mu'azzinu mai kiran sallah yi gufaru lahu ana masa gawar zunubansa bi maddi sautihi kololuwa inda sauti da ka kai yanzu nan muna da wani yaro da muke cewa mai zabura nan masallacin nan in ki ji yaron nan na kiran sallah malam gwanin ban shawa kana cewa makkana tana nan mai zabura yaro ne matashi in ki inda za ki ganin shi mai kiran sallar nan yanzu ya azar ta yi kare ɗaya saura za ki ji in Allah yadda kina nan bai wuce gama secondary school ba kamin ma lokaci ko da ya fara ina jin bai ko gama ba in yaron nan ne ma kiran sallah kana cewa makka na aki in yi ruwa ma kiran sallah duk abin ka sai kaji jikin jikinka ya mutu yana kiran sallah to yanzu in an kai kiran sallah masallacin na shagwani duk wanda a shiyan mu unguwannin mu jin haka kamar cikin ɗaki a akai to ladan wanda ya kiran sallan nan ta kai har wajajen unguwannin mu sannan nan har waɗanda aka dama suna jin kiran sallah nan har waɗanda aka kara suna jin kiran sallah har gangaren gulbi nan suna ji ya ga kiran sallah to lada ta ta kai makura sauti ne an gane ko wa yusaddiquhu man sami'ahu kuma shi mai kiran sallah duk wanda ya ji shi ya ji kiran sallan nan to yana gazganta yana gazganta shi ma'ana yana ba da shaida cewa lokacin sallah ya yi in ma bai yi ba oho kun san suna ɗabi'a ce ke yan izala ga ko da yan izala ga san tabu lahi Allah suke in kina da malamin daga ganin azhar ba ta yi ba ya ce yana son a zauna shi to mu tattauna da shi yan azhar ba ta yi ba kuma ai argungu ai mata garan bawul an sai ta ta yanzu kare daya saura minti biyu saura minti goma an ware kiran sallah sallar duk gaba ɗaya ta dawo kusan ɗaya da kwata ɗaya da rabi yanzu galibi in ka ji masallatan da aka kiran sallah ƙarfe biyu da an ji sai a ce wai 'yan sada haka aka ce su wai yan sada su har yanzu ba su gane ba eh ko ba haka ake cewa ba eh eh su ma sun dan rage ko to haka ya kamata an gane to wai saddiquhu man sami'ahu duk wanda ya ji kiran sallan nan yana gasganta ladan min raɗabin na wani abu ɗanye yanzu kunnuwan lim din nan ya kai kiran sallah ranar kiyama duk wanda bai sallah ba lokacin nan yace ce shi kan sai an jima to kunnuwan limɗin da za su sai gaban Allah su ba da shaida cewa mutumin nan ya dusan lokaci yayi yi da gangan na yanta kuma su shaida ne ladan wani ya yi kiran sallah an gane ko min raɗabin waya bisin da duk wani busasshen abu wannan abin nan eh, ƙaryar nan na makaranta ya an kai kiran sallah ranar kiyama sai ya ba da shi da cewa lalle ladan wani ya yi kiran sallah cikin lokaci su sun haƙin sallah ƙarshen gada kun gani an gane walahu misalu ajari man salla ma'ahu walahu shina da shiwa shi ladan shina da misalu misalin ajari ladar man salla duk wanda ya yi sallah masallacin nan inda ya kiran sallah ma'afu tare da shi don Allah jama'a yanzu ku duba irin masallaci mai girma kamar yanzu nan shaggumi da wani masallaci na can karamin masallaci ne garkan marigayi uban doma eh bataliyan matasa da zaka gani yan ga muka shenin sunna ko kawar katako tun sha biyu da rabi za ga wani yayi arola yana jiran lokacin nafila yayi yayi nafila ƙarye ɗaya saura kwata ma ko ɗaya saura goma an da sallah ana iya samun kusan mutum ɗari da wani abu ko ɗari biyu duk ladanin da ya kiran sallar nan sai an ba shi lada irin ladar da aka ba su wato daraja ashirin da bakwai su adadin mutanen nan da Allah kiran sallah ƙaramin aiki ne to abin da ya sa mutane ba falala abin ba ne shi yasa suke ja da baya Allah shi mana jagora kuma Allah ya sa mu gane to wannan shine ladabi sai ladabi na tara wato daga cikin ladubba na wato masallatai shine taqdimul huffaz taqdimul huffaz ko taqdimul huffaz an gane taqdimul huffazi wato gabatar da huffaz hafizai ma da ta qur'ani wal fuqaha'i Da masana addini malumma kenan gabatar da su ila saffil awwal zuwa sahu na farko khalfal imam nan khalfal imam ya kamata mu gano khalfal imam bayan liman yanzu an ce bayan liman kada ta a ce yanzu ni an liman to waɗanda aka ce ma yan bayan liman malama amina malama amina malama digi malama hawa'u waɗanda su to a karo da malama zainab mun sa mutum biyar waɗanda su yan khalfal imam a gabatar da wannan wurin a gabatar da su ba wai ana nihi a ware wannan wurin wai kowa bai zama su suna can suna didimar su sai ɗaya da rabi don kana mahadarcin ƙur'ani ko kana shugaban ƙungiya ko kana sakataren ƙungiya eh ko kana shugaban majalisar malamai wai a ce wannan wurin wai ka to ka yi zaune ba haka ƙa'idar musulunci ba ba ka da girma da wani matsayin kana shugaban malamai ko sakataren kungiya ko dan agaji ko kwamandan agaji sai ka girmama addini yanzu na naya magana ga me zai hana su da wuri mi su kai me suke yi wannan maganganun mun sha wadansu ba su je daɗin muna wadansu me suke yi don me ba za su zo da wuri ba duk wani hafizi ai yayi kowa cancantar ya zo da wuri to ana nuhin a bar musu wurin kamar yanzu misali sun zo na to sun yi da cancanta a kada makallawa sun zo na zo to in bar musu amma ba su zo ba to wannan akwai lahinsu ya samu yanzu in ka zo nan gumi gaskiya abin ba takaici wa'inda addab da liman duk da kure ba su iya mai gyara galibinsu duk da jawo su an kai rigin cewa za su amma kuma ya ka iya sun fahimci addini in ka ce ka ci su da kari babu dubara da za a yi wala su ce ba su jayewa dole a basu saboda haka abin da ya kamata a yi gyara kuma inda su huffazu da fuka ha'u suna yin sabko su ta yi yana ƙara ba abin kima mutane su gane muhimmancin abin amma na sha faɗa ko ƙauye ka gani duk da ƙauye na ga akwai dama-dama su ƙauye duk wani shehu wanda aka ce maka shehu na ƙauye to za a gane ko da sha biyu da rabi ka yi yayo huni ne yayo masallaci sha biyu sha biyu da rabi zuwa ɗaya su ka fara hitowa ta sai a ce ayatun da haga malam ya hito lokaci yayi haka ya kamata malamai su zama yan gaba gaba ba yan baya baya da addini ba eh don su sun ga safalar abin Allah ya taimake mu yace fa fi sahihi muslim ya zo cikin sahihu muslim daga abdullahi dan mas'udu Allah ya ƙara musu yadda ko yadda da aikinsu ya ce annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce layalini minkum ulul ahlami wan nuha na eh okay layalin layalin ni koko okay to liyalin to shaddan nan ta na kasar ta hito ok babu ta tau tau liyalini minku mala Adama ya ce shaddan nan babu ta kun gane ko liyalini minkum ulul ahalami ha wato ulul ahalami ma'abuta balaga cewa ulul ahlami wato idan an ce ulul ahlami ai albaliguna balagaggu an gane to ulul ahlami ma'abuta balaga kamar mace da dattijai wannuha da ma'abuta hankali da basira da ilimi to layalini minkum su matso dab ni in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'ana waɗanda za su zama dab da liman ya zamana ma'abuta hankali ne da ilimi sannan sun balaga sannan suna da hankali da basira kama a ce da cijai, amma masu ilimi masu hankali masu basira to kun ga tun da an ambaci wannan duhu fazu fuka haƙu da sai su shigo ciki don sun yi kowa hankali sun yi kowa basira sun yi kowa cika da kamala to duk su ya kamata a samu sahun gaba an gane amma gaskiya wasu wurare za a gani an ware wuri Ka ga malami babba bai towa sai ɗaya da rabi kusan sada liman ka tahowa in ya to sannan ya to ya zauna wuri shi da abi ne ya san yana da kujera tabbatatta tashi ta shi yasa sai ta yi ta sharholi ya ta wannan ba labe ba bai dace ba kuma sun mallazi na yalunahum sannan masu bi musu ga hankali da basira da hazaka ma'ana malaman da basira su ta damfari kusan su, ya faɗi wannan magana salasan hasso uku an gane ko sai ce kuma wa iyakum wa haishatul asawaki manzala ya ce kuma ka ku da haishatul asawaki wato harguwa kasuwa ko rigima kasuwa ko kuwa kasuwa ko sauti irin wanda aka yi kasuwa ana nahin ba a son mutum ya dinga ɗabi'u irin na 'yan tasha me ɗabi'u irin na 'yan tasha a ce ɗaya haka ɗaya kana zaune a matsayinka na mai hankali da basira kai wata kuwa ko kai wani ihu ko kai wani abu irin na 'yan tasha wanda bai dace ba kun san yanzu wani za a ga ko gaban kowa ɗaya yana iya kwashewa da kuwa babu wani abu babu li babu la ɗaya ka ji ɗaya kwashe da kuwa ce kai wani laya sai ce daɗi ɗaya ta yi mai eh, akwai wani yaro da na sani can ƙauyen mu haka ɗaya wata ra'in ta mai daɗi kuma ga da murya haka ɗaya zai shekewa da kuwa duk kasuwa sai mutane son su an yi nan ɗi an yi nan ya sai ce wala daɗi ɗaya ta yi mai kun san nan gari ba su ba kuwa muhimmanci amma kawai su kuwa suna ba ta muhimmanci har gasar ta akai saboda ya an yi gobara kuwannan ta ka sa mutane su jiya amma muna alhamdulillah an gane addinin sai a yi gobara ba ka ja an yi kuwa sai dai ka ja ana kabbara ana Allahu akbar Allahu akbar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka haka ja ana yi amma da waya kan ji ana kuwa sai irin wasu eriyoyi haka ko wasu unguwanni zaka ji suna yin irin wannan an gane wannan to in kalli wannan hadisin su waɗanda ka ware wani wuri na musamman da wanga hadisi na akara makalla sai kawo hujja kuma su ce wai wanga hadisin shi a hujjar su na ware ma wasu manyan mutane wuri na musamman gaskiya kamata a ce duk wani abu da za a yi ko gwamna zai zo ɗaurin aure ya zo da wuri masallacin da zai ɗaurin auren ba ya san zai ɗaurin auren ba ko babu shadul ɗin zai ce argungu ɗaurin aure to sai ya zo sha biyu da rabi mana ya zo sha biyu da rabi muna da manyan mutane da yawa waɗanda sun ma bar shiga yanzu ƙwaryar masallaci wai hujjar su wai yara na rena musu da wayo da an ga ce da sun kai ni wai yan santo ba su tashi na ce to ai addini na ai addini na ya ce haka dan me za su tashi su ba ku wuri ku da an manyan mutane waɗanda ya kamata da Allah ya karama ku ku karama kanku ku karama addini kuna ja da baya ku ka ja da baya sannan lalura na zama kullun in yau kana da lalura gobe kana da lalura kuma sai abai zama kullun ka'ida aiki dun Najeriya ran juma'a kare nawa aka tashi mal adam sha biyu ko gwamna sha biyu ka tashi duk aikin najeriya sha biyu ka'ida ta a tashi to me zai hana ka tashi aiki sha biyu ka ce gida ka yi wanka sha biyu da rabi ka yi masallacin juma'a to mista ba za a yi wannan ba allah ya kare mu ladabi na na goma sha eh, na goma daga cikin ladubban masallatai ladabi na goma daga cikin wato ladubban masallatai shine mala ce taswiyatu sufufi wato daidaita sahu yana daga cikin ladabi na goma fafisa fi haini an Anas mini malikin, radiyallahu anhu ƙala. Anas bin Malik ya ce uqimatis salatu fa aka aqbala alaina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama bi ya ce an yi iqamar sallah fa aka aqbala alaina rasulullahi sai mun zalla ya huskanto mu bi yi da huskate wannan yana nuna musu habbancin ladan idan aka yi iqamar sallah ya kallo mamunai ya gaya da sahunsu ya yake fa qala sai annabi ce ya ce aqimu sufufakum ku daidaita sahunku watara su sannan ku haɗe wuri ɗaya ku matse an gane ko ku haɗe wuri ɗaya fa a rakon min wara'i zahari annabi ce saboda ni ina ganin ku ta bayan bayana annabi sallallahu alaihi wasallam yana ganin abin da a bayan shi to amma dai kun ga a cikin wannan akwai kwaɗaitarwa kuma babu bambanci da maza da mata duk wanda ya zo sallah almankib bilmankib Ka kafada da ka kafada diddige da diddige ki haɗa tahin kawaki da tahin kawai yan uwaki, ki hada kafada ki da kawai yan uwaki. nan cinyar ki ta haɗe da cinyar ta kuma tsewuri ɗaya kamar yadda ki ga bulo da bulo ɗan uwa ne ana haɗa su haka ake so amma ba irin wanda ta in kuna sallah sai ka hada hili ma aka bari to wannan bai dace ba wa fi riwayatin lahuma an anas bin malik qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sawu sufufakum fa inna taswiyata as-saffi min tamami as-salah annabi yace ku daidaita sahunku lalle daidaito sahu yana daga cikin cikar sallah warawa imam ahmad bi sanadin hassan imam ahmad ya ruwaito hadisi da isnadi hassan daga abdullahi dan umar radiyallahu anhu ma Allah shi da aikin su duka biyu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala aqimus aqimus sufufa annabi yace ku tsaye da sahu fa inna ma tasuffuna bi sufufil mala'ika abin sani kawai ku yi sahu irin yadda mala'iku suke yin sahu wa hazu bainal manakibi ku haɗe ku matse ku gani tsakanin kafaɗinku wa suddul khalala ku toshe wata kawa ya kowa da za a bari tsakanin ki da wannan ku toshe ta walinu fi aidi ikhwanikum ku haɗe ku kusanto tsakanin hannayen yan uwanku wala tazaru furjatin lishaitan kada ku bar wata hanya ga shaitan wanda zai samu dama ya shigo wa man wasala saffan duk wanda ya sadar da safu ma'ana kittaho za ki sallah ga sahun harko bai cika ba sai ki cika shi ke sadar da sahu in ki azana bi kuna da wannan ɗabi'a muna ganin an je tarawihi haka za a ga ga saunan bai cika wata ta'aza wani to wanda ya sadar da sahu wa salahu Allah zai sadar da shi da rahama ce tabaraka wa ta'ala wa man qada asaffan wanda ya kace sahu ya to ya azauna sahu wannan sahu na farko ko na biyu bai cika bai aza wani to kada Allah shi ko Allah na yayyanki al'amura ne duk abin da ya kai sai zan bai ganin albarka sau da aka sau ba karamin muhimmanci gare shi ba da haka idan kun te za a yi sallah mata za ku yi sallah kun ji ƙa'idan musulunci to ku bi wannan ladabin rawal buhari an bi da malik an annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qal aqimu sufufakum fa inni arakum min wara'i zahari yace ku daidaita sahunku ina ganin ku ta bayan bayana wa kana ahaduna ana tsammalin ya ce ɗayanmu ya kasance cikin sabai kenan yalziku manki bahu bi manki bi sahibi yana haɗa ka haɗa ta da ka haɗa ɗan uwa ne wa qadamahu bi qadamihi diddige ne da diddigen ɗan uwa ne to haka akai wallahi har wurin maza in ka ga abin da ake wurin sau sai ga son rai mutum guda ya to ya bude kawahu ne ya tara wurin mutum biyu eh sannan wasu saboda jin matsayi da girma sai ga ba su barin wani matsayi kusa da su yana daga cikin abin da kai birge ni da mai martaba sarkin kagan argungu idan ka je sallah za ka yi sahu tare da shi duk matakin da wadawa ka ɗauka na ka a haɗa sai ga mai martaba na nuna maka mana ka matso mana ka ga mai sahu na akai haka yake ni na ganin mai idanu na tsakani da Allah saboda dama abin da suka yi wani lokaci sai su taho su tare musamman in ba sun san ka ba ko sun san wani almajiri kake da an zo ga inda yake sai wani haka cikin yan majalisa sai ya tsaya na to sai za an tare tsakaninka da shi to wannan babin tsaro kun ga daidai na ai haka nan security ma kamata su yi wannan amma dai shi in yaga ana kokarin da akwai masu kokari irin nesa da shi sai ya nuna musu a su matso mana a gyara sa shi da kai ne ka magana to wannan haka ya kamata tsakani da Allah Allah ya sa mu dace Hmm. to shi ne yake cewa abin nan yake ambata ga yadda ana san malik yake ambata mana yadda su sabon annabi suke sahu to da Allah in tambaye ku yanzu duk duniyar ga kaf akwai wani mutum guda kwaya ɗaya wanda daraja ta ta kai darajar ana san malik in kun san shi ku faɗa duk duniyar ga yanzu magana ga da muka duk wani wanda adda wani matsaya ko wanda daraja ta ta kai darajar sahabi guda na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama girma da matsayi suna da shi amma bai hana musu su hada sahun su su hada dudduge da dudduge ka hada da ka hada so da yanzu in muna ga mutum bai son hada sahu mu a wurin muna kallo ne ba kauye ne bai waye ba bai da wayewa ta addini in kana da wayewa ta addini da zuwan kama tun wurin tsayin ka za a gano irin yadda zaka ta kawahunka kuma yadda za ka rayu mutane su zo su mace da kai duk abin da haka jin tsoro wannan cikin daidaita sawa sahun na Allah na ba kariya game da shi Allah ya samu dace na goma sha ɗaya adamar huruji min Masjidi ba da da illa da uzurin rashin hita masallaci bayan an yi kiran sallah sai akwai uzuri wato ba a son a kiran sallah masallaci kai da bayan an yi kiran sallah ka ce za ka na nuri ba a son hakan saboda yana haifar da hitina yana haifar da hitina saboda wasu na gane ko ko limamin nan na a baka son biya sallah to sai musulunci ya toshe wannan kafar balle a ce ladan ya yi kiran sallah ya fiya ce ba da shi za a sallah ba ya yi kuni zama ne sadaka idan an kai kiran sallah kana masallaci ka yi hankuri ka yi sallah ga mala adamu nan wata rana wani masallaci lalura ta kai mu wurin daban sai dai ma ga mutanen nan na shirye-shiryen sallah ga dukkan alama sallah za a yi tsakani da Allah mu ba nan muka son mai sallah ba mala da ya kalle na kalle shi mun kai dariya sai da ce mala ya ce min cewa labarin mai sallah wurin ya ce gaskiya na to mai haka na muna sai sun ka fahimci wurin su mun kai muna zuwa sai suka ce ta malam bismillah ba masallah ga mala adamu kan ga karshen ta sai suka bari mu mu ba da sallah to ya kuke kallo na faɗa mala adamu ce yanzu malam me kake kallo mutanen nan da sun ga mun yi ƙarfin hali mun taya mu mun basu sai ce mu ma da musuluncin su to abubuwan gaskiya sai an yi tasa dabaru wajen mu'amala ka da jama'a eh ni shi yasa tsakanin da Allah duk da masallatayen nan na gari in sallah ta kama to gaskiya inda ina na an kai kira zan tsaya nan in yi sallah irin wa'in ga masallatai da kuka sani na cikin gari sai in tsaya nan ba wai masallatan izala ba ne in akwai dama sai in je masallatan izala in lura ta mace sai in tsaya masallatan da an nagari mu yi sallah haka nan haka nan dai a lallaba dai a yi sallar da su saboda yahi illar da abin zai haifarwa ya yi sauki bisa ga illar rashin sallah tare da su saboda in ba ka sallah tare da su ba ka da musuluncin su ba to yau za su yadda da naka ba za su yadda ba an sani akwai kurakurai tun daga abin da ya sha ta sahu karatun ba daɗi ana kabbara kamar da hausa allahu akbar allahu akbar wato musauna duk wata kabbara in ruku'ina suna da salon da suka yi mai na gane ruku'ina na tun daga kabbara harama da na ta salo kabbara zuwa ruku'i sannan ka ga mutum na kabbara kamar wanda an ka jirge wata gajiya Allahu akbar sami Allahu liman hamidahu Allahu akbar abin zai ka ce aikin da baka sanyi to amma kuma haka muke ta hankuri dai mu tayi tare da su wata rana mu kutsa mai musu nasiha mun taba zuwa wani masallaci muka yi nasiha wanda ya Allahu akbar wato in izala ashi haka suke kaga wanda suka nasihohin su to amma in mun ka kyale su mun ka wace musu abin nan zai haifa mana da matsala tsakani da Allah wasu na kalla in mutum na haka nan bai da aƙida kwarai eh ko karatun bai da kyau a dan lallaba kai in ka zo karatu in bai da kyau kai ka karanta fatiha ka karanta fatiha in ka karanta fatiha ba sallar za ta yi da kyau ba shikenan in ma bai kulli ta bai kulli ko waye waye da sauransu ko yana da wani lahidi na fasikanci ƙara ka bi shi din maslaha da za a samu yanzu nan muna magana da mala adamu ya tamu waje akwai wani masallaci da mutanen unguwa suka isko inda ba ba irin ahli sunna din ne ba ana kallon kamar aqida su dai ba aqida su dabanta duk da su ma dai ahli sunna suke ce maka ko ba haka ba amma da suka yi hankuri sai aka waye gari wurin ya dawo hannunsu to ya yi alheri bisa ga a ce a wace a bar mutane mutanen nan suna jin damuwa da ba su ganin mu cikinsu yana sa suna kyamun mu kwadai da gaske Allah ya sa mu gane yace fafi sayi muslim an abi eh, sha'asa al-muharibi kala samitu aba hurairata radiyallahu anhu yace naji abu huraira Allah shaida da aikinsa wara rajulan yajtazul masjida abu huraira ya ga wani mutum yana ƙoƙarin tsallake masallaci ya wuce kharijan yana mai hita ba da al'azan bayan an yi kiran sallah yana ta tsallaka mutane yana kokarin ya hita bar masallaci fa qala sai abu huraira ce amma haza amma kun ga wanga mutum fa kada asa abar qasim sallallahu alaihi wasallam abun ga da yake bayan an yi kiran sallah yana tsallaka jama'a yana hita hita waje ba masallacin da zai sallah ba aikin nahi ya saba ma na baban qasim sallallahu ta'ala alaihi wasallam ladabi na goma sha biyu adamul mururi bai baina yadda musalli rashin wucewa gaban mai sallah idan kana son ka wuce gaban mai sallah to ka sa mai sitara sai ka wuce ta gaban shi an gane amma shi mai sallah ya kamata ya sa sitara ya riki sitara malam muhammad dina albani ya ce hatta da masallacin makka da madina wasu malamai sun ce amma ban da masallacin makka da madina albani ce hatta da masallacin makka da madina su wayanda sun ka ce ban da masallacin makka da madina saboda masallacin makka da madina zai yi wahala gare ka kasa su tara zai yi wahala to shi ku albani ce hadda nan a rike ta tara yi wa a yi sallah babu su tara to Allah ya samu gani fa fi sayyani an abi juhaimin qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya ce lawai alamul marru bayna yadil musalli da mai wucewa gaban mai sallah ya san ma za alaihi irin abin da yake da shi na zunubi lakana an ya kifa arba'in ya tsaya shekara arba'in shi ya yi mai alheri hairan lahu ya yi alheri gare shi mai an ya murra bai na ya daihi bisa ga a ce ya wuce gaban mai sallah hatta da kuma ta da kuke sallah ɗakunan da barandodin ku kamata ku rike sutura ku riƙe sutura cikin ɗakin ki ki rike sutura baranda ki in ki sallah ba wai ko ina haga dama kai sallah ba ana ta girma maka a wata ruwaya marwaci hadisi ya ce daɗa shekara arba'in ya kani ko kwana arba'in ko wata arba'in ya dai ambaci arba'in da haka wasu malamai suka ce dai a bar shekara a ce shekara ba makura ba kenan ka shekara arba'in tsaye kana jiran mai sallah ya gama sallah ya yi ma alayyar bisa ga a ce ka tsallaka gaban mai sallah wannan yana nuna mana girman zunubin wucewa ta gaban mai sallah yana nuna mana wannan ladabi na goma sha uku adamu na shaɗi dalati fil masjidi rashin sanarwa wani abin da ya bata a masallaci masallaci imam musulmi ya rawaito hadisi daga abu huraira Allah shaida da aikin sa yace annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce man sami a rajulan duk wanda ya ji wani mutum yanshidu dalatan fil masjidi yana sanarwa wani abin da ya ɓata a cikin masallaci ya yace la da Allahu alaika, kada Allah ya mayar maka abin nan da ya ɓata. fa innal masajida lan tubna li hadha saboda masallatai ba a gina su don yin sanarwa ba to abin tambaya shin shi masallaci idan aka yi tsintuwar wani abu ba wai shi wanda adda kayan ya ba da sanarwa ba shin masallaci suna iya su sanarwa ce Allah jama'a wani ya bar jikka ta kuma akwai kuɗi ciki wanda ya san ya bar ta ya zo ya yi bayani ana yin haka nan wasu malamai suka ce ba shi ya kamata a yi ba abinda a ciki a kidaye shi ya an kidaye a aje jikkar nan sai a rataye ta nan masallaci in mai ita ya to ya ce ta hita a ce da kace ta ka ta mi a ciki in ya yi bayani daidai irin abin nan da a ciki a ɗauko wannan abin a bashi wuraren da suka ci gaba duk masallaci akwai kwamitin tsintuwa in aka gama sallah za a bi a yi ta aji a yi ta tsintu kayayyaki ana ajiwa ana ratayewa ga masallaci wasu suka ce kuma babu laihi tun da ba shi yake ai mai sanarwa ba kwamitin masallaci ne suka yi sanarwa cewa da Allah wanda ya yadda ka zanai ya zo ya yi bayani cikakke don a bashi abi ne eh? kenan kan bada kun gane wasu malamai su yadda da ana iya bada kambada kenan eh cigiya abba ai amma ana bada bada kun gane bambancin su eh cigiya shi ba da sanarwa abin wanda ya ga abinka eh to wasu malamai da yawa suna ganin ana yin haka ne wasu wurare kuma kun kawo maka da madina in ka zo ka tsinci abu akwai inda aka zuwa aje kayan tsintuwa da ka aje wannan abun kai koyan abin ka bace wannan wurin zaka zo ka bude in ka ga abin ka sai ka ɗauko to wasu ko da abin su bai bace ba zuwa ɗaya su kai sun ga abin da kai musu su ɗauka su yi gaba har dai 'yan najeriya waɗanda su murin su ci amana ba wani abana ba eh yi eh, wallah akwai masu yaka da mala sosai ku wani matan je kai ga abin da bace sai ɗauko wanda ya ji shi ba malam kabir gombe ya ba da labarin wani mutum da ya cintuwa cikin harami wani ɗan najeriya ya cinci abin sai balarabe ya ce haram sai da ce shi shi hada canto haramun ta to mutane da yawa ba su yanzu wurin ga 'yan kuɗin ka sun ce in ba wanda ya ga Allah bai baka wata yanzu naira duban kina faɗuwa wurin ga tana saka wata tadahi ta ce malama baki ta haihu wuciya ba ɗan jaye min da nan kina jayewa ke sai ta ja abin sai gaba da ita akwai ban haushi makarantun ne ana sace-sace eh ko shekaran ji akwai yarinyar da uwayen da sun aike ta da kuɗi a saurara a makarantawa kusan dubu hudu da wani abu yarinyar nan kawai ta aje su duk da su ma suna nasu lai dokar da mun kasa duk yaro ya zo da kuɗi in dai ba 'yan kuɗi nina na kashi ba ya kawo min in aje mai ko ya kai ma mala arzai aje mai me sa kuɗin makaranta to wata rana ba su ji har da kuɗin makaranta an ka ba yaro sai ga yana ta yana ta yawo da su sai an kusan tashi shi ko wani yaro na nan kiyaye da shi yariyan nan ko sama ko ƙasa aka ɗauke kuɗin nan ba a gansu ba kuma 'yan mata na wasu wasu wai yara abin da suka ce malam a yi bincike to ni ka zo yi muku bincike na ce muka yi mugun abin yi muku bincike eh kuma sun riga sun bar wurin sannan ko wace ta ta ɗauki abin ai tuni ta ta yi wani wuri ta ɓoye shi Allah ya kare mu abubuwan sai ba a cewa komai dai gaskiya a ladabi na goma sha hudu daga cikin ladubban masalatai adamul busaku fil masjidi wato rashin abin nan zubar da yawu a masallaci ko kakin majina a masallaci duk ba a yi rawar buhari fi sayi idan ki ji majina kawai mu maza yan mutu ya kako majina sai ya ja aljihu ne haka ya kada ta saboda ya yi maka sauki kuku mata sai ki ja hijabin ki haka sai wannan majina kisa take mummurce wuri in ki ce ki wanki ya yi sauki o hijabin ki yana da kima ba a sami majina amma shi masallaci Allah a towa mai yawu ko bai yi ba Imam Buhari ya rawaito hadisi a cikin ingantaccen littafin sa daga Anas bin Malik annan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ra'a nukhamatan fil qiblati annabi ya ga wani kakin majina da aka kako wani ya toye shi alƙiblan masallaci fa hakka ha bi yadihi manzo Allah ya sa hannu ne ya goge wannan majinar waru iya karahiyatuhu li zalika kuma aka ga kyamar wannan abin da aka yi a huska ta yi wa shiddatu alai da tsananin lehin abu a huska ta yi wa ƙala ya ce inna ahadukum idza qama fi salatihi lalle ɗayan ku idan ya miki a cikin sallah ta fa inna ma yunaji rabbahu yana gana ana da ubangiji ne fala yabzuqanna fi qiblatihi kada ya zubar da yawu ko majina alƙiblarsa walakin an ya sarihi sai dai ya zubar hagu ne in babu wani hagu. au ta hata kadami ko karkashin dudduge ne sun ma aka zaɗar da'ihi sai manzo Allah ya riki gehen mayayi ne fa ba zaka fihi ya toho majina ko yawu yassa wa radda ba'dahu ala ba'din ya mai da sashe da sashe ya game su haka qala yace au ya fa'ala za, ko mutum yayi haka kamar yadda na faɗa muku dai da hijabi wa fi riwayati nisa'i a wata riwaya ta imamun nasa'i an anas bin malik qala daga anas dan malik Allah shaida da aikin sa yace ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nukhamatan haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani kakin majina fi qiblatil masjidi a alqiblan masallaci fagadiba yayi hushi hatta marra wajahu sai da huska ta yi ta yi jawur faƙamatin ra'atun min al'ansar sai wata mace daga cikin ansaru sai ta miƙe tsaye ha ta goge wannan majinan waje alat ha wato halukan sai ta sanya madadin wannan wurin da aka tuwa majina sai ta sanya wani turare ta fesa ko ta sa turare faƙalar rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma hasana haza ka me ya kya wannan abin da ta yi wannan ne amfanin sharan masallaci kuma sharan masallaci ko mata aure na yi bazaura na yi budurwa na yi eh don kina mata aure in mijinki ya yadda ba laihina ba lokacin da babu kowa masallaci ki ta ki hidda duk abin da annan ki gyara masallacin ki kamsa sashi ba laihi ba ne ma a hasana haza annabi ya ga wata mata ta gyara masallaci ta fesa turare ya ce to da Allah jama'a mai kyawun wannan aikin da ta yi ma'ana abin nan da ta yi abu ne mai kyau saraka za ku iya iya da inda matsala take inda ba a da kyakkyawar fahimta addini ya an gama ta masallaci ce to mi kawo ta saboda galibi akwai matan da ake zargin suna zuwa masallaci na don su ɗaya kasan masallaci da wasu abubuwa to ana ana magana masallatai irin na ƙauye ko amma irin masallatai mu na birni mai akwai wanda aka cewa mutum zai je don ya abin nan ya kwasa ciki saboda haka babu wani abin da ake tunanin mutum ya ɗiba saboda haka insha Allah nan za mu tsaya abinda muka karanta daidai Allah shi ba mu ladarsa kurakurai Allah shi yayi muna Allah shi amintar da mu ga abin da muke jin tsoro subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka na tuba ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh